الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل رسل الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع من اتبعهم بإحسان إلى الدين فحق الأسبوع والسلام على أشهر وأشهر shekara ta dubu biyu da sha biyar na النبي annabi isa alaihi salam inda ta dace da ranar da za mu fara karatun littafin albidaya fi ilmin nahu da malamin da ake cewa da shi aliyun nabi wanda bayan ya rubuta littafin wahid abdulsalam bali ya bibiyi littafin yi masa gabatarwa bayan shi ustaz Dr. Ali Muhammad Aliyu Tsakawi malami a harshen larabci shi ma sai wato ainihin bishi yi masa gabatarwa. Gabatarwar farko da malam Wahid Abdulsalam Bani ta zo a shafi na biyar. Inda aka ce mu muƙaddimatul fadilati Sheikh Wahid Ibn Bani gabatarwar babban malam wahid tambani ya fara cewa alhamdulillahi alladhi khalaqa al-insan godiya ta tabbata ga Allah wanda ya halicci mutum allamahu bayan kuma ya sanar da shi bayani yadda zai faɗa abin da ke ransa da harshe a fahimta a gani wasu salatu wasu salamu ala afsahil arshi ya da aminci tabbata ga mafi azancin maganar larabawa wal'ajab wanda ya fi dukkan wani baubawa wanda ba balare ba azancin magana waye shi sayyidina muhammadin shugaban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in haka na tsira da aminci tabbata ga iyalansa da sahabbansa baki ɗayansu a shi bayan godiya ga Allah ya ga manzon Allah da kuma salati gare shi da habbansa da sauran mabiya sai ce ba inna ilman nahu hakika ilmin nahu la yastaghni anhu talib ilmi babu wani mai neman ilimi da zai iya wadatuwa da shi ita shi mai da bukatarsa yuridu an yafhama uluma shar matuƙar sai yana so yana nufin ya fahimci ilimin mukan dokokin Allah wa an ya tabaqaha fitte kuma ya zama yana so ya samu kyakkyawar fahimta ta aji to ba zai bai wada su da ilimin nawa ولكن طالب العلم يحتاج إلى من يأخذ بيده sai dai shi ne neman ilimi ina da buƙatar samun wanda zai kama hannunsa ila a farafin ulumi zuwa ga gefen ilimin muka wata zarji fiya da tafiya a cikin tsarin ilimin sannan a hankali wata tazarrufin abu da kaɗan da kaɗan har da kai da shi masa wakamati kuma kamar da aka ce al'alimin rabbani malami na Allah wanda yake dangantuwa ga arab ubangiji malami mai reno huwa alladhi yurabbi an-nas bi sigarisi shi ne wanda yake renon mutane da ƙananan iri matakin farko da iri kabla kibari kafin manya-manyan matsaloli na iya amma da zai kuma kai ta da kai babban matsala ba ku zana ba to zai sa ka zama mai tsaurin ido da jin kai a harkace ولقد وقفت على رسالة البداية بإذن الله ita tabbas na tsayi na bi wato littafin da aka rubuta da aka yi suna al-bidaya matakin farko ke ilmin lawi game da ilimin lawi الأستاذ علي بن علي بن السيد لما نبي رسول علي بن السيد النمر فوجدت سنسى من التاب اللاسة لا البداية بإذن الله قد نهج هذا النهج يا بسالي إلو ولا سالي بإذن قد نهج يا yi هذا الناس nas irin wannan tsari da kiro zai wa jama alƙawa'ida ya kuma tattara ƙa'idodin da suka kunshi abubuwa muhimmai masu yawa bi usulin sa da salo wanda yake mai sauki wato tsarikacin da kuma hanyar da ibi wacce take murattaba tsararriya wadda aka shirya da aka jera ta sahiru ala ɗalibi wanda za ta sauƙaƙa wa ɗalibi haifaha حتى شي حي تقبل وحتى شي شي تقبل وبعدها تفنيت حي تقبل ذاك قال إيه فجزاه الله خيرا الله يساك من الخير وأحسن مفوقته يكون كوزة نادسة ولقد اعتمدتها لما أنا دوغر ولا للكافي في سلسلة البدايات أما سيني لما جيرهم وعلمهم matakan farko da ake rubutawa akan ilimi allaci ya ta obi na ɗalibin shi wanda ya dace ɗalibin ilimi ya fara da shi وصلى الله على محمد ألا يسير على محمد وعلى آله لصحابته آل إيالنسا وصحبه لصحابته وسلم قم أمن شبريس عليك شمير أوتار وهي تبقى السلام عليكم sai shafi na bakwai inda kuma aka kawo gabatarwar profesa dr adil muhammad ali al-sakawishi ita tafsir الحمد لله رب العالمين ثانية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يقول أبو جاري كراي ستبدل أن أبنجد التالك أبنجد باي da duk wani wanda ba sai ba wa salatu wa salamu ala al-mabu'udi da aminci tabbata ga wanda aka aiko rahmatan lil alamin sai zama jin kai da bayi sayyidina muhammad sayyidina sallallahu alaihi wasallam da mu annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sun gaza da shi asabul mafi azancin larabawa a ƙasar wanda ya fi kowa kyawun bayani da saukinsa asabul arabi sisana wanda ya fi dukkan larabawa adalcin magana da harshe wa aubahun bayani wanda ya fi su kayyace bayani wa ala alihi kuma yana da aminci tabbatar da iyalansa wa asu ashabi da sahabbansa al-ghurr bayani masu fararen dama an ce alwar wanda za ka sanda kafarsa da fari hannunsa da fari kamar da ya tabbata a da zai yake cewa za a tashi al'ummarsa gurran muhajjari suna masu wato fararen fuskoki ko masu fararen hannaye da kafafu na alamomi inda suke wanka a lokacin azara illa alwala ba nake kai wato an tashi da rafi ya har sai zai ina fari to shi ne yake cewa da su gurin bayan masu fararen hannayen dama saboda duk wani wanda ya alwala kuma ya zama to alwala ta zama masa alama rana alkiyama bayan su su suka koyar da kai sai daga manzo sallallahu alaihi wasallam suka ci gaba da har mutuwa ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فولد إبا ينسل كيوتك وحسوا على ساكر وبعد bayan abin da ya gabata na godiya ga Allah da salati da tsira da abinci ga manzo da sahabbansa da waɗanda suka biyo ba su kyautatawa ya ce faƙar sha'ar iradatullah nufin Allah ya so an ya sarari muraja an da kitabin bidaya bin lahu Da ya sauwaƙe mu bibiyar littafin da aka kira da suna albidaya ke lahu fi ilmin lahu a gaba da ilimin lahu ma'ana matakin farko da ya kamata a ilimin koya a ilimin lahu da akhin mukhlisin ga dan uwan da yake mai nufar Allah da abubuwa muhibbin lil arabiya mai san larabci wa ghayurun alaiha mai kishi akan larabci وهو الأخ الفاضل في الأقوال مرتبة الأستاذ kowa da babban malami aliyu sai da nabi wanda yake cewa aliyu dan sai annabi وقد دفعه إلى هذا الأمل عدة أمور al'amura masu yawa ne suka ingiza shi da yin wannan littafi min ha daga cikin su akwai allahu a radar taisir al-mubtadi ya yi nufin sauƙaƙawa ga masu farkon fara karatu الذين يرغبون في تعلم النحو ونسكي لفعي تسنس koyi ilimin نحو وتسبيق قوائد إذا aiwatar da ka'idojinsa a aikace ya ke cutar da ke cikin abu a aikace ba ka san shi a ilimance wata kuyi ne an silatin da kuma miƙar da harashinsu yadda za su iya magana da zama karɓar ba matsala ba ku kwarakwara a ciki wani na daga cikin abin da suka ingiza wannan malami wannan littafi annahu arada taqdimahu fi surati sahal ya yi nufin gabatar wa da ɗalibai wannan ilimi a wani hoto wanda yake masauki muyassara wanda yake sassauka ba'idan alin silafat wanda inesa daga ambato saɓani saɓanin da ake da shi a don mutum da aka kawo maka saɓani barkatai sai mutum ya zama wato a rikice to wanne zai ɗauka wanne ne wanne ne ji ya kaucewa wal'ara ya kuma kaucewa ra'ayoyi allati tuqallilu min al-isbal wanda suke karanta fuskantar shi ilimin ala hada ilimin game da shi wani ilimin nawa an aka kawo littafin nahu aka fito saɓani barkatai a ciki kai wannan ya lausa ya yi nan wannan ya tafi nan wannan ya kawo ra'ayi kaza nan aka kuma wato yi zo da irin wannan abu a ciki sai ka ji kai abin nan ma ya gudu ne a shi ma wuya ne shi shi ta biya kauce waɗannan abubuwan suke sa ake fuskantar gida وقد wannan littafin ترد shi للتابع shi littafin da لشيء littafin. kalmurfawa ma ma wa'ada ya cika alkawarin da bihi kalmurfa ma wa'ada ya cika alkawarin da fil mukatte ma tun gabatar wa da hai da ja'a kitabul bidaya fil nahw inda wannan littafi na da matakin farko a ilimin nahw ke zo mulakhisa ina ne takaice ilimin nahw jami'an da abuwa kuma ya tattaro babi babi da ilimin nahw ya kashe وقد جعل حديثه في تسعة أبواب يا سني بابك الإيمان للتابي بابي تسعة بابي ترى مذكورة ولا المجلس في أول الكتاب أفرق لتاب الناس وهو جهل وهو جهد مشكور wannan abin da ya kokari ne abin a yawa a gode yishkaro za a yi ta godewa ko abin a yi ta godewa ne wala yin karu ba abin a yi masa ko a ce bai zo da komai ko bai komai ba wa as'alullaha kuma ina roƙon Allah an yi fa abin da zamanta da Allah ya kari ɗaliban ilimi da wannan littafi na wa ajaji alahu fi mizani fi mizani hasanati kuma ina roƙon Allah ya sanya wannan littafi a ma'aunin kyawawan ayyukan wannan kawai صلى Allahu ala sayyidina Muhammad tsira tabbata ga shugaban annabi Muhammad wa ala ali da iyalansa ko sabi da sabon sallan kuma ya amince a gare su shi ma ga sunan sa nan shi ne shi ne wannan gabatarwa ga wannan littafi alif ana nufin ustaz wanda ya kai wannan irin professor dan ana nufin doctor doctor ne a ilimi mai fitarci ba ari muhammad ali musulman wanda ne kira da ari san muhammad san ali al-sultan shi ba ga matsayin sa nan malami ne akan harshen larabci a kulliya ma'ana ko kalfi bangaren da ake koyon ilimin larabci a cikin wato ainihin bilmansura a inda ake ke wanda ya kere shi ya gaja ga azahar kuma shi shugaba ne na wata ma'ahad makarantar gaba da sakandare ko kace makarantar da aka tsara su a bisa tsarin wato ne eh, karatu duka da shi shigen gaba da sakandare misali wanda ma'ahadin na alkur'ani ya girma ne ga wata jam'iyya a shirya a jiran masura sunan guri ne a masura da cikin garin masar za mu shiga gabatar wani a kan littafi shi ne aliyu annabi yace na rahmanir rahim muqaddima ya ka tabbata da ayatu sunan Allah mai jin kai da yadda mai kowa da komai mai kuma kebantaccen jin kai da bayansa lagari muqaddima gabatar ce alhamdulillahi alladhi قصرت قصرت عبارات العلماء عن الإحاطة بمعاني آياته وهي تثبت الله wanda wato ibara furici na magana na albulama ma'ana ƙwararru a iya zance da harshe to wato zantukan su ko maganganun su ko lafazan su na su waɗannan masu balaga sun gaza sun kasa anil ihada bi ma'ani ayati na su iya zamewa da ma'anonin ƙarin Allah wa ajalat al-sunan fusaha kuma san masu azancin magana su ma sun kasa an bayani ba bada'i makhluqati daga yin bayani a game da ƙayatattun abubuwan halittar da Allah kullum bayanin ake amma har zuba kare bayanin wasalatu wasalamu ala khairi khalqi kira da amince tabbata ga mafi alkhairin halittun Allah mafi kicin halittun Allah annabi al-arabi annabi da yake balarabi al-amin amintacce annabi uke jawabi al-kalim wanda aka ba shi kalmomi masu tarin bayanai wala alihi kuma ila da amince tabbata ga iyalansa wasabi da sahabbansa ba ba dai hikam waɗanda suka mabu buɗai da samun hikimomi a rayuwa wa masabishin sunan kuma su ne fitilu na haska duhu da ake iya fuskanta wa bayan wannan gabatarwa ta godiya ga Allah da lati da neman aminci da manzo da sauran wato ainihin na gari sai ce fa ilmin nahawu shi wannan ilimi na nahawu هو أبو الألوم إلى باب الجنة فإذا كان الأب يقوم على إصلاح أولاده إذا يزمن تسوى أبارنا أيوتك أكن جار آيانسا ورعاية شؤونه تبان كل وأكن الأمر فإن النحو يشيب علم النحو كذلك حق الشيب يسلم الكلام إكي جار مغانا a matsayin shi ne uba mai gyara zance kamar yadda uba yake gyara 'ya'ya wa ya ashi kuma shi ne yake kula da al'amuran zantuttuka wa bidunin nahawi in aka rasa nahau a cikin magana fa inna fawdal kalam haƙiƙa magana da take kara zube ita ce cewa fawda fawdal kalam magana da take kara zube sai yu'addi ila baya'il ma'ani zata bayu zuwa ga arasa ko wato ɓantar da ma'anonin magana in ji da abin da zama faɗa za ka yi ba za ka buka ka'idar zance ba to za ka ƙaro bayanin ka a kasa fahimta abin da kake so ba bara mara a shi a ciki amma ilimin nawa shi zai sai ta maka na ka'idojin zance ka yi magana a gane magana ka gane tsari وعلم النحو من أهم min a أهم العلوم العربية sha'ana ita ce shi wannan ilimin nahu ina daga cikin mafi muhimmanci ilimin al arabiya da yake da wato matsayi wa arba'iha manzilatan kuma shi ne mafi daukaka matsayi da daraja a cikin wato ainihin wa asma makana kuma shi ne mafi kolin matsayi غير أن تراث علوم اللغة غير أن تراث علوم sai dai abubuwan da aka gada na ilimin harshen larabci malik cike suke bil ibaratil aliya da salon magana wanda yake na koli maɗaukaki as-sa'aba ba su wahala gane da littafan na uka ɗauke su na magabata wanda su ne suka fara rubutu a ilimin na sai ka salon da suka yi zance su na bayanin ilimin sun faɗe shi da sassan wanda yake mafi koli wanda yake da wahalar ganewa ga mai fara karatu wata arifat ga kuma wato bayanai da suka daɗe yi akan abubuwa da suka faɗa ce abu kaza fasara suka ga abu kaza kaza nake nufi abu ka zai magana sai ka ne fasara ita ma su ma waɗannan fasara fasara sun yi yawaita da ka fara magana sai ka je ka nemi ma'anar abin da ka fara, sannan ka zo ka gane sai ka je so da aka aiki biyu da shi kuma irin abin da yake faruwa da ɗaliban da suke tafiya daga amerika ingila faransa da sauransu jami'ar madina da ake wasu da iya larabci kuma su koyi ilimin addini da aka rubuta da larabci sai ka tare yanzu kana malami na magana suna rubuta kalmar sai sun je sun nemo ma'anarta a kamus a mulki sannan su gane lantar da i fahimci ilimin da ya kaga aiki ne wahala ce to irin wannan yana kawo tsarewar ɗalibi daga koyon ilimin da ake so na fas da kuma saɓani saɓani da suka yawa a cikin littafin an mu'akkada waɗanda suke kullallu kullallu an ce abu mu'akkad wanda aka sun kan sai kai ɗauri irin ta wajen nan to zai kwanta ba sai an haɗa da haƙori shi yake ce mu'akkad to akwai saɓane saɓane wanda suke masu wato kulle magana da kuma wato ainihin wahalar gari. imma ya ji alwulin mutadina wanda hakan ya zama ya sa wanda suke fara koyon ilimi ilimin na nahu matsalaban su abin ya zama musu wani abin nema mai wahala samu wa manhalan wa'ar ya zama musu kamar wata magangarar taruwar ruwa wacce ke mai fanso akan ce mana kuma lokaci kamar wani gurin hawa mai wahalarwa wajen a wasu kamar dutsen da yake bayi da makama ana iya san cewa da shi jabalin wa'a dutse mai wahalar hawa akan ce manhalar wa'ar gurin da ruwa ya taru ike wato ainihin boka zari ike tsiri wanda yake da ban tsoro to ilimin nahu ya zama mutane haka saboda safarin da aka cusa a ciki da bayanan kalmomin malaman da suka bayaninsa sun yawa liza yace to saboda wannan dalilin ko kaddimu lil mubtadi'in ne kuma take gabatarwa da masu fara koyon wannan ilimi al-bidaya fi ilmin da wannan littafin da kira shi da sunan matakin farko a ilimin da أحاول بها صياغة قواعد علم النحو zan yi iya bakin kokari a wannan littafi nawa wajen kera ka'idojin ilimin nan na nahu fi suratin a wani hoto ko ta kama ta na nahawiya wato tarin bayanai masu tattare maka matsalolin shi wani ilimin nahu to tsarika sun fi su ta hanyar da ke sauƙi wasu hula da wato ainihin sassauci wadiha wacce take garai wadihatul ibara mai wato gare din zubin magana zahiratul ishara mai mabayyaniyar nunarwa da abin da aka nuna mana gan shi a fili karara kasarki bi hasufa da ya dafa kusanci da yin haka ila Allah ya zuwa ga Allah ta'ala madaukaki fata da samu kusanci gurin sunna sauƙaƙa yaran addininsa an gane fi taysiri fahmi hadha hada din sakamakon sauƙaƙa fahimtar wannan ilimi allah ta shi daga masu fara karatunsa wa hatta ya kuna malhalar kuma dan wannan littafi idan mashiga ya tabbahum al-arabiya na mutum ya iya gane harshen larabci allati hiya lughatu al-qur'an al-karim wanda ita ce yaran al-qur'ani ne wanda shi ne yaran al-qur'ani ne kuma shi larabci ne Wallaha afa dan haka Allah kadai nake roka an yi ana hada amala ya sanya wannan aiki da ya samar da wannan littafi ya ilimin nahu khalisan li wajen karin ya zama ta tattacce ga fuskantar Allah mai girma da shi wa an yanfa abin littafi kuma Allah ya amfani masu koyon karatu maza da wannan littafi wa darisa da masu koyon ilimi mata da wannan littafi inna wasabi hakika Allah mai jin bayan su ne ina jin addu'a su mujibu da'awati ko mai amsa addu'a bayan ni ma zai amsa mu shi ka ce mata babu aliyu sai da wannan gabatarwar mai wannan littafi aliyu sai da nabi shi ne ya sha ta zafi da shi mai nan sai ce albina ya tafi na farko gaushewa ilimin na hau akwai kofa kofa kofa shi ke ɗauke da ɗaki ɗaki na ilimin wannan na kamar ɗakuna ne ko da ɗaki da kofa to kofa kofa tara na samar da in ka shiga kowace kofa ka ga abin da yake cikin ɗakin ka iya shi ka san shi to ka san na hau a matakin farko da ake buƙatar ta da kuɗi da ke sa sai shi na awwal kofar farko da za ka samu bayani a cikin cikinta za ka tarar da alkalamu wa bayan da ta'allaku bayani na yi a kan magana zance da abin da zancen yake turuwa da shi ko ke samuwa da shi ya ake a samar da zance daga mai zance ke turuwa to abin za ka tara a babu farko ke albabu ne babi na biyu kuma alisun ko aksamu za ka tattara bayani akan suna da kashe-kashen albabu salis babu na uku kuma alfi'il wa aqsamu bayani ne akan aiki da kashe kashen sa shi albabu rabi babu na hudu kuma al-i'rab wal bina caccanzawar da ake samu a ƙarshen kalmomin da ake zance da su da kuma gini da ake samu zama daram da wasu kalmomi suke ba sa da biyar suke to wannan shi kuma babu yana hudu ke magana kaga wani suna ne wanda zai ke sauya daga fata ya tafi kasara ya tafi gamba wani suna ne kuma ka san shi a sayar da ka san shi ko kalma ka san ta da ka san ta har duniya ta san shi haka take ba ta sauya to akan wannan zai yi magana a babu na biyar باب asma suna da suke da رفوعات wanda hukuncin su ake ce musu hukuncin rufu a da su rufu Allah za tana da alamomi da albudu zai su. albabu sadis babu na shida kuma masu batul asma sunayen da suke da nasaba ita ba tana da alaƙa alamomi da ake gane shi an ga wannan alamar wannan sunan suna sa masu suna zai su. albabu sabi babi kuma na bakwai ya yace al-majrurat sunayen da aka ce musu masu zarra su ma akwai alamomin da ake gane zarra da su idan suka zo aka zo babu zai gane su bin lafi na adadin fahimtar abu ne albabu tsari babi na takwas kuma altawali suna da suke biyo wasu su karɓi irin hukuncin da wanda suka gabatar su da karɓa su ma zai gane su albabu tsari babi na tara kuma al'asari salo salon magana wannan su ne babuka guda tara da yake a kan shi sai da duk wannan tattaukar gabatarwa ce na baka matashiyar abin da ya magana na yi gabatar to yanzu ne littafin zai fara الباب farko. باب wa الكلام وما يتألق منه magana da abin da magana take taruwa da shi take filuwa take sabuwa da shi na ce ta alifi ne tattara abubuwa shi da ake cewa da masu yin littafi a muallim mai tattara bayanai guri guda ya zama littafi Su ka to alkalam wa ma ya ta'allaku magana da abin da take tattaruwa da sabu da shi wa ta zuba bawabi akwai bayanai masu tattare matsalolin babu guda shida a ƙarƙashin wannan babu ko ba ce amma an ka shiga za ka san da tsibi tsibi na abubuwan da ake so ka sani har guda shida ce a tsarin su tsawon bayani na farko mai tattare matsalolin wannan babi shine alkalamu in an ce magana ko zance ma da rakkaba mai sani ba ce shine dukkan zance da maganar da ta hauhawa ta ke rute gino daga kalmomi kwaya karancin su ke au aksara ko ta ke rute gino daga magansa daga kalmomi fiye da biyu wa afa da ma'ana kuma ta fa'idantar ta amfanar da ma'ana aka gane abin da aka faɗa daga maganar da aka na hauka maka ce al'ilmu nafi ilimi mai amfani al'ilmu kalmar ce guda ɗaya nafi kalmar ce guda ɗaya an samu kalmomi kwaya biyu an haɗa ɗaya da ɗaya an ce al'ilmu nafi ilimi yana da amfani ko mun gane abin da aka faɗa to wanda shi ake cewa magana ko zance ka zo da kalmomi karancin su kwaya biyu ka hada su guri guda ka faɗe su a gane abin da ka faɗa shi ake ko da shi misali na biyu kuma yake istatin a haka za ka kalma guda ɗaya ce amma akwai ɗaya a ɓoye abin da ake cewa ka daidaita kalmar daidaito kalmar guda ta kai da aka fuskantar da kalmar ka daidaita kalmar ce mai zaman kanta a kuri saboda kai aka nufa da magana ma ba sai an faɗo ta za ka ce ka daidaita ana nufin kai wani an fahimta idan kada ka ɗauka cewar ya ce kalmar da ta gini a zance da yake mai amfani ko kuma abin da ake cewa zance shi ne mafi karanci kalmar a lokacin to ai da in guda ɗaya ne an gane to kan ka ɗauka kuma kan komai sai an rage maka gwaru gwaru a kowane abu ce ba ka gane a wancan za su iya fitowa fili a gani karara wannan kuma akwai zantar da ake koyewa da su da an san kasan shi ba sai an tattaro maka da shi fito da abin da yake a fili gwaranci ne ko da zan ka fito da shi sai kuma ka bude shi to shine ce nan ma an samu magana cikakkiya ya amfani su da kaɗi can duniya a gurin malaman nawa bai yiwuwa a ƙasa da kalma Kasan a san wannan kashiyar sannan duk zancen duniya a gurin malaman nawa idan sun an faɗe shi ba za a gane wata ba'ala ba sai bai zama zance an gane to wannan shi ne abin da wannan gaba kan kasu zance a gurin malaman na hau masa na harshen larabci shi ne kalmomi biyu karancin a iya samun sama da haka sannan kuma su ba da ma'ana na abin da ake so a fahimta ta shi ake ce zance shi ake ce magana sabanin a gurin malaman luga wanda ba ɗan na hau ba su duk abin da ya fito daga harshen ka kafa ko an gane ko ba a gane ba magana ce an fahimta ko ko ya kasa biyu ko ya zo biyu eh, ko ya kai biyu ko uku ce ba ko da wani abu su a gurin malaman da ba na nahu ba ina nan a magana sai ka gara maka ce ma kwananci amma dai ba an ce ne ka fice su da abin da ya faɗa magana magana ce ko an gane ko ba gane an gane amma ya kan ko eh? kuma haka ne haka ne amma malaman wannan hawo sun suna cewa to mun kan abin da muka dauka magana wanda ake gane abin da aka bayyana kuma baya kasa kalmar ya iya wuce haka amma ka taro jido kalmomi ba katai amma ba na jira ne ga kamata. aure ko wannan ta kai lokaci amma duk da tsani yake bayani na biyu mai tattare matsalolin wannan ilimi a ƙarƙashin wannan bayani na farko yake alƙalin ƙaran ku da bayanin ne kalma inda an ƙare mu da bayanin alƙala magana ko to yanzu kuma za a ƙare mu da magana da bayani akan halin alkalima ne kalima yace allahu bil mufrad kalma ita ce ci kwaya ɗaya ran tilo addalu ala ma'ana wanda shi ma ya kunshi ma'ana na hauka maka ce an isa kyautatawa to wannan ba magana ba ce kalma ce an a ahsana ya kyautata ya kyautata wannan ma kalma ce kwaya min daga kalma ce so da haka waɗannan ba a kiran su magana ko zance iya sunansu su alƙalƙari wani aka zo ana zirin ka ɗauki alƙur'ani no wani ƙanan yana ya tsoro na yana da wasu ƙari na su sha za shi tun ɗan ɗauki da shi wani ƙanan alƙalam kalmar shi ba ma kalmar shi ba ya tsoro haka za a rubuta a so abubuwan da suke ba ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya haka lafazin za su ba ɗaya da wannan sunan sa kare ishe a zaɓi ɗin bayani na uku mai tattare abin da wannan babu ya kusa don kasimul kalimatu ila talatati kusa, ita kuma kalmar da muka kuwa ta cewa lafazi kwaya ɗaya rashi ake cewa kalima to ta kasu gida uku ita za su yi abu ba da lafu na daya alif suna duk kalma da za a faɗa to in ka tsaye ka tsaya ka kalle su za ka iya zama ƙasar da suna ce ita ce shi sunan kalimatun dallat ala ma'ana ita kuma kalma ce lafazi ne kwa ɗaya da yake nuni akan ma'ana fi nafsiha akan kansa zai baka ma'anar shi a ba da aka mara? wala tattarin da zama amma ba ba ta sha kuɗi da lokaci ba da alaƙa da lokaci na hau muka ka ce muhammad muhammad zai kare ka da cewa sunan da aka sa muhammad an ce muhammad za a gane muhammad a ce usfur bainu ɗan ƙaramin tsuntsun nan za ka gane usfur suna ne da tsuntsun zahara fure za ka iya gane to waɗannan duk sunaye kuma duk kalmomi saboda ba a daidai da zafa zai ba a daidai na biyu ya ce aiki shi kuma abin da ake nufi da kalma wasu suke aiki ya ce kalimatun dallat ala ma'ana ita kuma kalma ce lafazi zai ba ɗaya rafi da yake yin shi ma akan ma'ana fi ha ga shi kansa yana ba da ma'anar kansa waktarar bi ahli al'azina amma kuma ta gauraya ta shakuda da ɗaya daga cikin lokuta da ake da su a faransa guda uku lokuta da ake da su guda uku wanda ya wuce da wanda ake ciki da wanda za a ci na hankali shi in ka zo kalma ta kunshi ɗayan waɗannan lokutan kuma ƙwaya ɗaya jira to aiki ce wacce kuma ga za ta baka ma'ana a kan kanta amma ba ta da alaƙa da lokaci da suna ne sai ce alhaku na uku su kuma shi ne harafi kalmatin dallar alama ma'ana ita ma kalma ce ta ke nuni a kan ma'ana kenan duka guda uku kowace tana nuni a kan ma'ana suna yana nuni a kan ma'ana ko eh, aiki yana nuni a kan ma'ana ko an fahimta to a can misalin da mun manta mu kan misali na aiki yace akwai ƙara, ya karanta ya qara'u yana karanta Ya ƙara, karanta to an ce ya karanta to ya wuce karanta lokacin da aka yi ya wuce a saka aka yi karanta ya qara'u yana karanta yana a yanzu haka da ake ikra karanta a nan gaba an fahimta ko inda ba a yi karatun ba ka kuma sa ake yanzu za a tsaye shi to duk kalmar da take ɗauke da ma'ana ma'ana a iyakanta sannan kuma ma'anar ta kunshi alaƙa da lokaci ko wanda ya wuce ko wanda ake ciki ko wanda zai zo ba, gaba to sunanta aiki sai shi alharfu na uku shine kalmar da ake kira da suna harafi kalimatin dallat ala ma'ana ita ma kalma ce take nuna kan ma'ana amma kuma ita ma'anar take nuna akan fidariya wata ta take take ba wa ma'ana ba kanta ba ita in ta zo ma'anar take bayarwa ga wani abu waɗancan biyun kuma ga kawunan suke faɗar ma'ana wala taqbalu alamat al-asma ba kuma da karba alamun da sunaye suke karba wala alamat al-af'al kamar da ba karba alamun da ayyuka suke karba lahu misalin da kamar min daga tana iya zuwa da wannan ma'ana tana iya kuma zuwa da ma'anar ciki ma'ana ita ma'anar ta guda ɗaya tabbatacciya ba ta fitowa gare ce an zo da ita a cikin zubin magana da za ta ba wa ma'ana sai ka zaro da kasa ba hal hal to da an da hal da yi duk bangaren harafai waɗanda su ne kashe-kashen kalma guda uku da ake duk zancen duniya da na larabci da wani larabci za a fitar da wani ko dai ka faɗi sunan wani abu ko ka faɗi wani aiki ko ka faɗi wani harafi su harafi sa ɗaba maka suna da aiki fi su ba da ma'ana da ake su shi suna ma'ana yake baro a kan kansa bai da alaƙa da lokaci shi aiki ma'ana yake baro a kan kansa yana da alaƙa da lokaci to wannan shi ne abin da ya shafe, farkon karatu kuma iya shi za mu san mun san me zance da abin da yake girma da shi mai ce ce kalma idanu ta kasu Allah ya ce muka dan tura za mu ɗauki ko Qur'ani ko na hadisi ce a nuna mun kalma a nuna mun kala a ciki shi ne za ka kai wa abubuwan da kake koya fila ka sa maganar mazu ko ta Qur'ani ga wata ɗaiɗai ce wannan aiki ne wannan suna ne wannan harafi ne shi na kasan abu na ba wani abu da yake bige ko kuma duhu ko kuma dubu a gurin a yaren da Al-Qur'ani ya saka da shi ko hadisan manzo suka zuwa shi shi da ana magana sai da komai billahi billahi Allah ya samu dace kamar lara da shi yi shi wani aiki aiki ne a kan ya karanta ya karanta waje tana kararka da magana an yi karatu kuma karatun an yi ya wuce abin da ke faruwa shi ne ita kan kanta kwaya ɗaya ke amma yadda ka faɗe ta akwai sanda za ta iya baka cewa in an ce ya karanta to ai karatu baya karanta dole akwai wanda ya karanta wani kuma ka tafi neman wani koyayyen abu an gane da yake da alaka da kalmar da sai idan mun nisa da za su kudu wadda bayan shansha لا يسامح سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك